ina so mu zauna mai magana da ke sosai to ai ko yanzu ma za mu iya yin magana Allah dai sa ba laifi ne ba ko daya ba laifin da kika yi amma yanzu kisan me yake so da ke bari nan Hausa man watsa ruwa tukunna na sako sai in kira ki sai mu zauna mai magana na tse shi kenan ba matsala domin na sami dacewa ga abin da nake kauna burin masoyi mm-hmm. burin masoyi mutane sun san so kuwa kamar yadda san shi kuma sun fahimce su kamar yadda na fahimce shi ko kuma fahimta ta ce ta sha bamban da tasu to in ba haka ba ta suke tunanin cewa zan iya cire abin da nake so a zuciyata na yadda shi ma zan iya cire san afan a zuciyata to daidai yake da in cire zuciyata gaba ɗaya ne yar kai barin tashin jin watsa ruwa sha magani kai kamar wata hawainiya lokaci ɗaya haka? Ban gane ba. Gani ne ke shigo cikin wani yanayi ke da kika fita da tsananin tarin damuwa a fuskarki. To ai haka ake so in ka fitar damuwa ka da farin ciki shine riba ko? Sosai kuwa yanzu dai faɗa min menene ya faru. Yaya ce na son magana da ni. Kuma a lokacin da ya ce min yana son magana da ni na fahimci akwai farin ciki a fuskarsa. Yaya Nasir ɗin? Ƙwarai da gaske. kuma yana murmushi ya faɗa miki magana ke ban gane ba ban sa renin hankali kawai sai tsaya an fara kallon fuskar murmushin shi da wani dariyan shi zai iya yiwuwa haka mana to yanzu dai na ji ya ake ciki kawai cewa ya zami magana idan mun tashi magana zai kira ni idan ya shirya mama ce hello mama ya kike kalau nake mama har ma na fi ki lafiya ƙarya kike La, mama me yasa zaki ce haka? <laughs> Ni zaki yi wa ƙarya bayan ga muryanki nan ya nuna damuwa. Ba wata matsala wallahi mama, yanzu haka ma ya ce zo za mu yi magana ne. Shugaban taurin kan ya ji sauki ne kenan? Ya ji sosai ma, yanzu ma za mu yi magana kuma na tabbata za ki ji labari mai daɗi. <laughs> Allah ya sa dai. Ni sai an jima. Zan sake kiran kin ji abin da zai ce miki. mama ce take kiranki mama to ai ma ba za a yi ma ban yi ba Allah sa dai baki daɗe tsaye kina ta kallo na ba. To kai dama ana daɗewa a tsaye ana kallon ka ba tare da ka sani ba. Kafa wata nan a sace mana kai. Idan kana da kwanciyar hankali a wurin da ka je shine zaka kasance haka. Ok kana nufin nan kenan kana da kwanciyar hankali. Kwarai kuwa. Ai duk abin da ya danganci Roma Sa'u ya kamata na kalle shi a wannan matsayin kuma na kalle shi a wannan siffar. Ya dai? Ba komai. Yadda kika kira ni kika ce abu ne mai muhimmanci sauri nake ta na samu adidi ta so habban so ma in katsa tafiyar saboda ka in yi lati shine kuma da ka zo sai ka ji ba a yi maganar ruma sa'o ba shi yasa ka ɗauki abin mara mahimmanci ba haka ba ne akwai abubuwa da yawa wanda ba a sa ruma sa'o ba kuma suna da mahimmanci dan allah gurin wa ka zo gurin basira na zo good dan allah ka daina yi min maganar kowa ka tsaya ka saurare ni ka ji maganganun da nake so in faɗa maka amma gaskiya dai kina da rigima musamman abu mai mahimmanci a wurina ba ina sauraron ki in faɗa maka gaskiya tun lokacin da na fara ganin ka abubuwa suka fara yi min daren mikiya suka fara damuna da tunani subhanallah damuwa kuma kwarai kuwa da gaske kuma kai ne ka kawo wannan damuwar sanar da ni yadda na kawo damuwar da yadda zan kawar da ita damuwa ta ita ce na kamu da ƙaunar ka matuka. ina nufin ina son ka saboda ka haɗa dukkanin wani nau'i na ajin da nake so na ga saurayi da shi gaskiya ko a mafarki ban taɓa tunanin za ki gaya min wannan maganar ba amma ina tunanin ruma sa'o'ai kawai ce na sani kuma na ji daɗi da ka kasance na saurayin ta ba mijinta ba kai ko da mijinta ne kai ai namiji mijin mace hudu ne balantana kai da kake 0% kar ka biyo bara gurbin kebul ka tsaya ka samu caza mai kyau yadda zaka caza zuciyarka gaskiya ni duk da haka dai ina jin ina yiwuwan hakan akwai wani hadisi ko aya da ta haramta hakan amma al'adar mu ta hane mu da yin haka addini da al'adarmu wanne ne gaba da wani addini to me yasa abin da addini bai haramta ba sai mu bari al'ada ta haramta mana shi mama ina so in yi kuka watakila hakan zai iya sama min sauki a cikin wani raɗin da nake ji a cikin zuciyata me ya haka eh, Me me ke kullun damuwa me yasa ba za ki raba kanki da damuwa ba mu ma mu samu kwanciyar hankali mama nasar kai jama'a wannan yaran wannan yaran wallahi da ba dan ban san gobe ba da sai na kira shi in ce mishi matsiya ce a'a mama ke hakuri ha'a ha ba jama'a ya shi kadai zai hargitsa rayuwanki mu mata mu ta zama cikin barazana wannan wace irin rayuwa ce ya nemi mu sasanta me ya miki to ya tabbatar mu akwai wata alaƙar da za mu yi gaba ba ta soyayya ba ce ta mece ce idan ba soyayya ba in me zaki zauna ki dangayya a cikin gidan a'a mama ina sa rai ina da kini a wurin shi saboda na tabbatar da insha Allah wata ran za mu samu sauki minas ki shiga taitayin ki ki dawo gida mama kina neman farin ciki na to dan Allah ki bar ni rayu a kusa da Nasir wallahi in ba a kusa da shi bane akwai matsala na fa ce miki ki bar gidan nan fa me amfanin zaman gidan a gare ki so dai kike ki zama baiwa kawai a gidan baiwa a gurin soyayya ba abin wahala ba ce in dai ka cika burinka to duk abin da kai zaka ga bai tashi abin banza ba bayan an cewa makawo baya gani a hankali zan zama jarumin da zan janyo hankalinsa ta salon da zai gane cewa ina son shi a yanzu baki janyo hankalin shi ba sai ta wani salo daban <sighs> mama sai an jima Huh? yarinyar nan mugun na ce gare ta yana kina ka zo nan sai ka ce wata barauniya sau nake na gano sakamakon tattaunawa duk da yaya nasar a fuskarki to ba ku za ki gano ba Minat. Na'am, yaya kuma? Me yaya Nasir ya ce miki? Ba magana ne mai daɗi ba ko? Kika ji na ce miki? Na san ki, na san salon farin ciki a tare da ki, na san salon damuwa a tare da ki. To yanzu a wani salo nake? Tun da naga kin shigo kin kwanta ba da daddare ba kuma na tabbata ba kya kwanciya sai da daddare sannan kin ja mayafi ba tare da kin lullube jikinki duka ba wannan ne ya tabbatar min akwai damuwa sannan kuma sannan me kamata ki je ki aiki lawyer kar wannan shege kwakwalwa ta ki ta kare a wannan bincike bincike na gida ki bani da aikin lauya ni dai buri na kawai na san wace tattaunawa akai salo ne ya sauya kawai Mm, Wanne irin salo kuma kunya me abin kunya a nan cewa ne ma'aikata fasikanci ko kuma ma'aikata alfasha don ruma sa'uta soka da alkhairi ni ma na soka da shi abin da Allah da annabinsa ba su haramta ba sai ni zan haramta wa kaina abin da nake so dukkanin wani masoyi cika burinsa ya samu masoyin da yake so. Kamal kana so na? Basira. Ka faɗa min duk abin da za ka faɗa min. Saboda ban ɓoye maka abin da yake a cikin zuciyata ba. Duk abin da za ka faɗa min a kaina ka faɗa shirye nake da in karɓe shi. Idan za a tara mazan duniya mutum dubu, babu wani burin masoyi da zai gaza amsar ta yi. Kenan kana nufin ka amsa ta yi na? Na yarda, amma ya zami da rama sa'o. banjin tana ɗaya daga cikin matsalata da nake hangi kawai babban burina shine in ji daga gare ka kana sona <laughs> to ba damuwa ok to shikenan karki damu za mu yi zan kira ki ok to ba matsala alright Da wa kake waya? ba gaisuwa ba komai kawai da wa nake waya. Sallama ina wuni ba shi ya kawo ni ba. Da wa kake waya kana waya da mace kana murmushi kana washe baki wace ce? To da kanwata nake yi. Kanwarta ka ce saboda ba ka kai da kamun kai kanwarta ka ma sai kana kana magana kana washe mata baki? Idan har dan nayi ma yar uwata fara'a shine rashin kamun kai. To mutane da yawa ko ba su da kamun kai. A mace ce fa. ka san dai yakin duniya na farko ma akan mace aka yi shi ko an yi na biyu to muddin zan ganka da wata mace ba ni ba wallahi ka jira na uku dan ni ba da wasa nake maka wannan maganar ba da gaske nake yi zaka ga abin da zan aikata wallahi zan iya yin komai akan ka kai abin har ya ga ya ga ya ma wuce Salamu alaikum. Ya na gidan shiru kamar gidan munafukai. Salamu alaikum. Salamu alaikum salam. A'a. Hajiya na didi? Kin ga ni ba gurin ki na je ba. Ina Minat? Me ya faru ne haka? Da zafi zafinsa ina Minat me ke faruwa? Komai ma ya faru ina Minat. Mama? Ga nan. tattaro ina ki ina ki mu tafi. Yanzu? Ba wani namiji da ya isa ya kuma yi miki wulakanci akan akan akan sharbi. 'yanci yanzu nake so ki samu akan dai ɗa namiji na samun miki mafita ba wanda ya isa ya kuma wulakanta ki yanzu ban gane ba na san kin san jabir ko jabir kuma eh dan gidan yayata haba hajiya ladidi nan fa gidanki ne kuma amma sai ki zo ki ta faman hayaniya kin ki tsaya ma ki saurare mu kin ga da na rufe ne amma yanzu zan buɗe shi auren mu nat nan da wata biyu za a yi shi wace minat ce na ji za a yi wa aure kai tsaye haka kin yi shiru to me zan ce mama ta riga ta fita da ni daga hayyaci na Allah sa dai baki dauki wannan abun a matsayin salon takura ba ko kuma rashin so ina fargaban zuciyata ta fara samun farmaki daga hakan duk duniyan nan idan kin auna kin gani babu wanda suke son farin cikinmu ko kuma su ga sun gama cikin farin ciki sama da iyayenmu ko to me yasa za ta min irin wannan hukuncin me yasa za ta min irin hukuncin da ta san ba zan iya dauka ba ba zan iya daurewa ba idan ana neman hanyar kubuta komai zuwa yake cikin rai a wannan tunanin ne take nema ta samu maki farin ciki cikin zuciyarta gaskiya ba zan iya ba ni kai nake ta ya zan gyara rayuwa domin na sami dacewa ladidi to lafiya ka shigo gida kana ta ihu kamar mesa sai ka ce kana shaye-shaye da ka daga fitawanka ka dawo kuma ka dawo a burkice lafiyanka dalla yi mun shiru kina toni kama kame tambayar da niki miki me kake gidan yaya abin ya zama haka ne simply dan ina so in nema wa 'yata mafita sai ya zama rikici ko dan na fita ban nemi dama a gurinka ba to dama nawa kake bani in zan fita wa gaya miki in ne miki fada akan fita da shi kai tambayar da nake miki wane ne yasa kika je kina wannan abubuwan da ba su dace ba yanzu duk irin yadda suka rike yarinya nan cikin amana da mutunci bai kamata mu yaba mu yaba musu ba sai abin da za a ci mutuncin ke dauko mana kaga yarinyar nan fa ba gagaran mu ta yi ba fa kuma ba wai mun kasa rike ta ba fa bari ai mana gori a kanta wa gaya miki magana gori wa ce gori ake miki ni ina gaya miki abin da kike ji kike bai dace ba gaskiya nake ga miki kuma ya zaki dinga kiran yaran gida da wasu sunaye marasa daɗi wanda ba su dace ba to au hajiya maryam kuma haka ta zama wulwuleliyar munafuka ke ma kin san ba kya buƙatar cewa a sanar da ke ba ita ba ce wannan baya daga cikin halayenta yarinyar ki da kanta ita take gaya mu. kaga alhaji ka banni kawai ni na san abin da zan yi wannan lokaci ne ya zo da zan nema wa 'yata 'yancinta ba yara fa su ba su suke nema wa kansu ba ba mu iyaye ne Allah ya daura wa nauyin mu mu nema musu ko ba haka bane dan haka ni dan Allah ka kyale ni alaji wai za ki hada ta da wani to shi din wane ne shi Jabir ne wani Jabir ce nan ni ne nan Jabir dan gidan na iya mai sabulu <laughs> wannan shi yake tabbatar mana da cewa kai cikakke ne na dan alaka ba sai shi mun kwatancan jabir ba waye bai san jabir ba so nawa ni da kaina in je police station in kishe shatsinsa Allah ya sa baka yi haka dan wata rana a zuba ba mana gori ba ke ba kya bambance gori da tunatarwa ai da zan yi da tuntun nayi ai baka gane ba sanin da kake wa yaron nan amma yaron nan tun da ya dawo kasar mu Najeriya wallahi duk inda kake tunanin shi yaron nan ya wuce tunanin ka yanzu ya zama kamalalle mutumin kirki kai ko sallah baya wuce shi yanzu yanzu a bashi ma kuɗi a ce duk abin da ya yi da ya kuma yi ba zai yi ba cewa zai ya yafe kuɗin ai sadaka da ita yanzu dai shi kenan tun da an fahimci juna ina chicks ɗin take chicks menene kuma chicks ah sorry daddy da wannan kalmar ce kaɗai ake bambanci yarinya da budurwa mama ina take tana gidan yan uwan babanta haka ne na san gidan mm. ko ba gidan alhaji hamza ba e, nan kin ga ko dole na bita don ina bukatar na ganta kai ina kai gidan mana ah. burin maso